shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan yini kaga inda safa ne tun ba a yini ba kana roƙon Allah alherin da ke cikin wannan yini jama'a mun ji yadda musulunci ya karantar da komai ko dan me za ku bari kiristoci su wayi gari suna karantar da 'ya'yanku a filin assembly a makaranta suna karantar da su our father who act in heavens hallowed be thy name thine dying come na fata an gane Da ƙarshe eh, menene give us this day our daily bread duk addu'an aka gama burodin yau ake ne jama'a mun fahimta yanzu nan kaga kai kana cewa alherin da ke wannan yinin gaba daya kana roƙon Allah me yasa ba za mu koya 'ya'yan wannan ba ina malaman islamiyya ina malaman naziri da firamare me yasa ba za a rinka karanta wannan addu'a a wurin assembly ba kasar mu ba kasar musulmi ba ce kasar arna ku je ku ga ana buɗe public primary schools ko secondary school da addu'a musulunci amma ai akwai musulmin sai su ce saboda nan kasar su ce don haka ba za a addu'a addinin musulunci amma nan fa sai a yi rabi ta musulmi rabi kuma ta arna saboda haka a rinka yin wannan addu'a ma wannan ya wuce daily bread ya wuce burodin yau alherin yau ake nema rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yau idan kuwa da yamma ne kake addu'a sai ka ce rabbi as'aluka ko khaira ma fi hadhihi laila ma fi hadhihi laila alherin da ke cikin wannan dare da za mu fuskanta ya ubangiji ina roƙonka wa khaira ma ba'da haka alherin abin da zai zo bayan shi bayan yini idan kuma da yamma ne wa khaira ma ba'da alherin da zai zo bayan wannan daren duka hada da shi wa bika min sharri ma fi hadha al ya Allah duk sharrin da ke wannan yini da zamu fuskanta ina roƙonka idan kuma da daddare ne sai ka ce wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laila duk sharrin da ke cikin wannan dare sai ga Allah ya tsare ka daga duk wani sharri ina fatar mun gane yanzu wannan bai fi kafa kafa laya a gidanka ba ko ka kafa kafar rago ragon da bai kubuta daga sharrin wukan liman ranar sallah ba shine kafan shi zai iya tare ka jama'a mun fahimta ko kan zabuwa duk irin waɗannan abubuwan ku raba mutane da Allah ku haɗa su da shirka waɗannan addu'o'in su ya kamata kai in kai sai kai kwance ka ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka kuma wannan wata kaddara ce ta Allah ina fatan mun gane domin abin da kake roƙo kana roƙon alherin da ke wannan yini Allah ya haɗa ka da shi sharrin da ke wannan yini Allah ya raba ka da shi to daga cikin sharrin da ke wannan dare mai yawan Allah ya turo 'yan fashi gidanka ta yi sun to da nufin su kashe ka ne sai kuma su kyale ka saboda mai saboda albarka addu'ar da ta zo daga harshen manzon Allah na fatar mun gane saboda haka jama'a ku lazimci na manzon Allah kowane shehi da imami a ban mishi abin shi a ce ba a bukata ana bukatar na manzon Allah